tambaya ta ashirin da biyu, kwana nawa annabi tsiya da amincin Allah su tabbata a gare shi ya wanzu a makka yana kiran mutane amsa ya wanzu ne tsawon shekara goma sha uku